وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ga تبارك وتعالى وليت ta'ala wanda ya tattara daidai wanda lokaci da muke ci gaba da karatu mu tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna alhamis 23 23 ga watan ramadana shekara ta 1447 ba hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wannan shaida ce da biyu ga watan watan uku shekara ta da 2026 a da turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam wanda darasin mu da ya gabata jiya mun kwana kan aya ta ɗari da biyu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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها وهم عنها مؤمنون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفعلوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما من المشركين نعم يشوف ما تسألهم عليه من أجر kuma ba ka tambayar su wani ladan aiki alaihi akan isar da wannan alkur'ani in kuwa shi alkur'ani bai zama ba illa zikirun lil alami ba shi zikir ne wato tunatarwa ne ga kai kai wa ka ayyin min ayatin wato biya wata aya ce samawati wal ard wacce suke cikin sammai da kasai na alaiha suke wucewa ta kan wannan aya su shuɗe gare ta wa anha alhali suna masu bijirewa da ayar da su daga kai suka kalle ta a matsayin izna ko abin lura da yake tabbatar da samuwan Allah tabaraka wa ta'ala da kada isuwarsa ba wa ma yuminu aktharuhum billahi yawancin su ba su imani da Allah illa wa hum mushrikun face suna masu shirka da Allah afa aminu an ta'tiyahum rashiyatun min azabillah shin ko sun amince wata ukuba mai lullubewa da zo musu min azabillah daga azabar Allah amince ma haka kazalika ko sun amince da kiyama ta zo masu bazza kwasam wa hum la yash'urun wato alhali ba su sani ba kulka ce da su hadihi dalili wanda ita ce hanya ta adawu ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ala basira ta akan basira anani wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ba ana min al mushrikin ni san ban kasance cikin mushrikai ba wa subhanallah wa ba ana min al mushrikin sarki ya tabbata ga Allah ni san ban kasance cikin mushrikai ba to wannan shi ne a darasin mu na jiya mun kwana kamar da shara akan aya ta uku wa ma aksaru nasi walau harasta bi mu'mini yawancin mutane ba za su yi imani ba ko da kuwa kayi sha'awa kayi kwadai akan cewa su yi imani wanda muka ce ita ce to shi ne bayanin da Allah ta baraka wa ta'ala ke zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'didan malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne sanda wasu gungun yahudawa sun haɗu da mushrikai a makka suka zanta suka tattauna game da isa ko labari annabi yusuf alaihi salatu wa salam sai suka a akan cewa wani su tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama su ji me zai ce game da kisa inda gaske ne shi annabi ne to inda gaske ne shi annabi ne ya kamata a ce ya san wannan kisa suka tambayi shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kisa ta musu labarin ya ga musu kistar kuma yadda annabi ya faɗi kistar ya zama daidai da yadda su yahuda suka san take a take wato yadda kissa take cikin saura Yadda annabi ba su labarin kistar sai daidai da yadda su yahudawan suka san yadda kissa take a cikin saura amma duk da haka suka jere ba su yi imani ba to wannan ya bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ya sa cikin damuwa to shi ne Allah ke lallashin sa ya ce wa ma aktharun nasi yawancin mutane ba su kasance ba walau da bi mu'mini ko da kai kwadai yau yawancin mutane ba su kasance mu'mini ba ba za su yi imani ba wannan shi ne in ta haris Allahu lahu fa inna Allah la yahdi man yudhil wa ma lahum min nasirin Allah ce ko da kai kwadai akan su shiriya su gane abin da kake kira gaskiya ne su bi shi ko ka yi sha'an wani ya rasu rasulallah fa inna la la yahdi man yudhil Allah ba ya shayar da wanda yake batarwa wa ma lahum min nasiri ba su da wani mai taimakon su saboda ka wanda Allah zai ka masa hakimin shi kenan ya tabbata batacce ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sha'awar ne shi ya koya gane gaskiya in Allah bai kaddara cikin masu gane ba mu za a yi gane innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka shi da wanda kake so amma Allah shi yake shi yadda wanda ya so to wannan ne shi ne wa ba aksaru nasi walau harasta lil mu'minin don haka yawanci mutane ba imani za su yi ba ba za su yi imani ba inda fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim فإن في ذلك الآية لله سكن بيانا عند ذكر جبعات جمود كسوشن أنما وأن ألا يأم جيسو أشكن سورة الشعراء إلى آية أقوى آية أما وما كان أكثرهم مؤمنين يو يشي من أن يمستخل شي مخي مجمع وما كان أكثرهم مؤمنين ونقول لك شيء فلا في بذرة منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فلا في بذرة منه ya kai manzon Allah karka kasance cikin shakku da kokon ko ba ga don gani da alqur'ani ko wahayin da aka yi maka wala ta kufi miraytin midhu yace innahu alhaqqu min rabbika lalle shi wannan alqur'ani ko wahayin da aka yi maka tabbas shi gaskiya ne daga wurin ka. amma yadda lamarin yake shi ne walakin na aksarar nasi sai dai mafi yawancin mutane la yuminun ba su yi imani wanda ita ce sunna Allah ta baraka wa ta'ala cikin bayan ta cewa aktharun nasi la yu'minu haka muka ce ba yahudawa da qurayshawa ba kowane ma zamani kowane zamani da kawai gari cikin shi ko mutane suka kawai gari a cikin shi to da za ka kirga mutanen kirki masu imani da waɗanda suke bijirewa wanda kan kangararru matattu to matattun kangararrun su fi wa'in da shi yau yawa wato ce ah, su matattu su ne yawancin mutane da ba ka zane su ba su da imani wato masu imanin da zama bisa istifama da shi ya yan kaɗan wakalilu min ibadin shakos ko min ibadin to wannan ne sai ce ka'ida wallahu ta'ala ala to shine a ci gaba kai tsaye sai Allah ya ce wa mata tasaluhu alaihi min ajr yace baka tambayan su wani ladan aiki akan fitar da wannan sako ko karantar da wannan alqur'ani in huwa illa dhikrun lil alamin shi alqur'ani ba komai ne face dhikr ne tunatarwa ne lil alamin daga talikai Wani aya kamar da malamai suka ce wa ma tasaluhum alayhi min ajr ma'anar ta shine Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karrara masa cewa ya kai manzon Allah su wa'annan mutanen da kake musu ba. da kake son musu da sakon Allah tabbas baka tambaye su wani ladan aiki ko su biya ka wani abu ko sakamako ba akan wannan aiki da kake yi da isan musu da sakon Allah sai musu wa'azi saboda ka aikin kana da'awa da kana tasowa da isar da sakon Allah baka tambaye su wani ladan aiki su biya ka ko su ba ka wani sakamako ba shine wa mata tsalluhum alaihi min ajr kun gane ko wani shi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> shi ke tabbatar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to malamai suka ce wannan sai zama ka'ida ce sun dai zama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakon da Allah ya aiko shi da shi ya isar da su ya isar da wannan sako ga al'umma ya karantar da mutane aikin da yake na da'awa cikin wannan sakon na ubangiji in ya zama cewa da shaidan ubangiji ta'ala bai roƙi ko bai tambayi cewa a biya shi akan wannan aikin da yake na karantar da mutane ko na isar da risala ba in dai haka abin yake wa ma tas'aluhum alayhi min ajr wani sai suka ce sai wannan ya zama ka'ida a cikin al'amarin aiki na da'awa da karanta da mutane addini cewa dukkan wani mutum da ya waye gari cikin wannan tafarki na annabawan Allah wato na aikin karantar da mutane da isan musu da sakon Allah to koko koko ko kaɗan bai dace a ce ya shar'anta ya saka sharadin cewa ba shi ladan aiki ko a bashi shi a kan abin da yake ko a ba shi wani sakamako ba ina fatan gani wata bi ma'ana dukkan wani mai karantar da mutane a bisa tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zama kusto da gare shi ya ginda ya sharadi sai karantar da mutane da yake yi da da'awar da yake yi da isa musu da sakon Allah da yake yi sai an biya shi sai an ba shi kaza sai an mashi kaza sai an mashi kaza kun gane ko wannan sam sam sam ba abu ne wanda ya dace da mai irin wannan aiki na da'awa wanda aka gashe shi daga manzannin Allah ba dukkan annabawan Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan aiki ba tare da ya nemi a biya shi ba haka dukkan annabawa suka wannan aiki ba wani annabi da ce a biya shi fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna awwalal mu'minin Allah ta'ala ki ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa in tawallaytum idan kuka bijiri da wadda ake muku da karantar da ku da ake sai kuka juya bayan kuka bijiri to ba mata sa'altukum min ajrin da ma ban tambaye ku ba ne wani lada aiki ba ban ce aikin nan da nake yi ku biya ni ba ba ma sa'altukum min ajr ina jariya illa Allah ladan aiki na na karantarsuwa na daruwa na isar da sakon Allah ba ta kasance ba illa Allah sai ga Allah Allah shi ne kadai zai biya ni amma da ma ku ba ku kuke biya na ba kun ban nemi ku biya ni ba wa umirtu an akuna min almu'minin an umarce ne kasance cikin mu'minai wa umirtu an akuna min almu'minin to irin wannan nasoshi suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma da suke shara ya zuwa da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran manzannin Allah ba su taba tambayan cewa a su albashi ko ladan aiki ko sakamako akan karatarsuwa da isar da sakon Allah ta'ala da suke ba wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin wannan aya ta mai mai yawa a cikin alqur'ani musamman cikin suratul shu'ara Allah ba da labarin kissar wasu adabi na annabawa cikin wannan sura suratul shu'ara dukkan wayannan annabawa da Allah ba da labarin su cikin wannan sura kowane aka faɗi yadda Allah ya aiko shi da sakon da ya samu ya da shi ga mutane misali Allah ya gaya mana cewa shi manzon ya ce da su wa ma as'alukum alayhi min ajr ni ba na tambayan ku wani ladan aiki wani sakamako wata jinga alayhi akan isar da wannan sako da nake yi in ajriya illa ala rabbil alamin ladana da na. bai kasance mafashi ga Allah ubangiji ta ni kai Allah shi ne zai biya ni amma ni ba ce ku biya ni ba to wannan shine kaida ta annabawan Allah kuma ita ce kaidar ta dukkan wani mai da'awa bisa tafarkin annabawan Allah ba zai sa sharadi ya ce a biya shi ba ba zai jira cewa yana karanta suwa a tallafe shi ba ko a biya shi ko a ba shi wani sakamako ko ba wannan shi ne wato wa ma as'alukum alayhi min ajr amma malamai suka ce abinda ake sanyawa mai da'awa ko mai karantar da al'umma wanda ake ce da shi afa haka malamai suke suka ce sunansa afa wato kyauta wadda ko ka samu daula take basuwa ko wasu mutane da suka ɗaukar kansu suke basuwa irin wannan afawa da ake ba da shi ga mai da'awa ko mai karantar da mutane saboda maslahar da ta shafi rayuwa ya aje kansa yana karantar da mutane ya aje kansa yana karantar da 'ya'yan mutane ko iyalansu ko kaza to duk wata maslahar rayuwa sai zama cewa hukuma ta yanka wani abu da take bashi a matsayin abawa ko su mutanen suka ga dacewa a hikimance su ba shi wani abu wanda malamai suka ce baya shiga cikin ladan aiki baya shiga cikin ladan aiki domin dukkan wani mai da'awa Duk daga tabbatin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba zai sanya wannan afawa din da ake bashi saboda maslahar rayuwa ba ba zai saka shi a matsayin sharadi ne ga yin aikin da yake yi ba wato ba zai shar'anta ce wato wani wannan afaɗin sai an ba da shi sannan zai dawa ko sai an ba da shi sannan zai koyar ko zai karantar ba zai saka wannan shafi ba shi babu shakka yana dawa ne duk sauki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai saka wannan shari'i ba ta yadda zai ce in an ba da wannan afaɗin su zai yi aiki in afaɗin ya tsaya ba samu ba shi kenan an yaji aiki ba za ka samu wannan wurin mai dawa ta Allah da Allah wala ina fata gaji amma iya an basuwa shi nan wani ba biyar shi ne aka yi ba matsala muka ce ta hukunta a bashi yanayin rayuwa ne dole shi wani yana buƙatar abubuwan suka shafi suka shafi iyalansa amma shi kuma dole akwai buƙatar yin ikhlasi a cikin aikin sai dauka cewa wannan abuwa ɗin da ake bashi ba shi ne da za a ke sama ko kaɗan ba shi ne da za a ke sama kawai yana karɓa ne saboda maslaha saboda ka fa din an ba sai ba ba sai ba ibada yake zai ci gaba kawai ina fatan gani makasudin sa shine neman yarda ubangiji da neman lada da sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba a wurin mutane kun gane ko su wannan shine saboda ka an bashi ba bashi ba zai ci gaba da aikinsa abinda aka bashi kawai shi ne wannan afu ne ba bashi ba kuma ma zai ci gaba da aikinsa to wani shine abinda malamai suka ce sannan kuma suka ce wallahu alam shine abinda wasu nasoshi suke ishara zuwa gare shi kamar fadan Allah tabaraka wa ta'ala kul ma sa'altu kul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila kul ma as'alukum alayhi min ajr illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su ma as'alukum alaihi min ajr ni ban neme ku ban tambaye ku ba da wani ladan aiki akan wannan karanta su da ke muku ba ban ce ku biya ne ba ban ce ku ba ni almashi ba ban ce ku ba ni wani sakamako ba kul ma as'alukum alaihi min ajr dole muka ce ce kai da amma yanzu cikin ayin sai ce illa man sha'a sai kadai wanda ya so an yantakhidha ila rabbihi sabila ya rike farki zuwa ga ubangijinsa illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila wato wanda ya so ya rike farki zuwa ga ubangijinsa ta hanyar ya dauko wani abu da su a gan kansa ko ya gaya dace saboda ta masu haka wannan kenan amma ni bace ku bane bace ku bane shi annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin sadaka idan wannan ba ta ko halarta gare shi ba ya ma cin sadaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ka wanda ya dauko ya ba kuwa to ya ne don kansa ya nemi ya samu hanya ne zuwa ga ubangiji sa illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila amma aikin bai da alaka da abin da kuke bayarwa kuma ba ma ce ku bayar a matsayin sharadi ba wanda ya ga dama ne ya bar illa man sha an yattakhidha ila rabbihi sabila ko wani nafsin wanda ba wannan ba shi ma yana ishara zuwa ga wannan kamar da malamai suka ce wallahu a'lam shine kulma ma ta'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah wa huwa ala kulli shay'in shahid yace kulka ce da su ma sa'altukum min ajrin ni ban tambaye ku wani lalan aiki ba kul ma sa'altukum min ajr ni ban tambaye ku ta jinga za ku biya ni ba akan karanta suwa ko da'awar da nake muku ba ban tambaye ku wannan ba ban aza muku wannan matsayin sharadi ba kun gane ko wanda muka ce ita ce ka'ida gaman biya kul ma sa'altukum alayhi wa kul ma sa'altukum min ashar to gaba sai ce fahuwa na lakum fahuwa na lakum a wani a tafsiri kul ma sa'altukum min ajrin ma da aka ambata nan kul ma malamai suna fassara ta ko tana da ma'anoni guda biyu kun gane ku wasu suna kallanta wato mace wadda take eh, kamar ce kamar mace shartiyya don haka ma sa'altukum min ajarin duk abin da na tambaye ku na wani lada in ce ku baya da kaza fa huwa lakum to abin nan da kuka bayar alkhairin sa da ladan shi gare ku ne gare ku ki komawa ni ba na mace shi tun da dai annabi ba na cin sadaka fa huwa lakum la ku ni don sakamakon ku za a ba kuma ni ba ni zan ci ba ina fatan gani wannan huska guda kenan wasu kalli wannan ma a matsayin mace nafiya kulka ce da su ma sa'altukum min ajarin ni ban tambaye ku wani ladan aiki ba ban tambaye ku wani abu da za ku biya ni ba kun gane ko to yanzu fa huwa lakum wannan jumla ce wanda take jawabi ce ta sharidi mahzuf sai ka kaddara shi don haka kul ma sa'altukum min ajrin wannan jumla ce ta kare jumla ce complete ta kare a nan wurin kul ma sa'altukum min ajrin ka ce da su ni ban sayin bai ko wani dan aiki ba to amma fa huwa lakum muka ce jumla ce a matsayin jawabu shart ga shari'i da aka shafe shi don haka suka ce takadirin abinda za ka kaddara a nan shine in sa'altukum an wato in sa'altukum shay'an min as-sadaqa fa huwa lakum in sa'altukum shay'an min as-sadaqa fa huwa lakum in mana tambaye ku shi ku ba da wani abu na sadaka fa huwa lakum to na abun alkhairi shi na ku ni ba da shin sadaka ba ni aka ba ba kuma lazar ta ku ci shine fa huwa lakum to duk fasarar da ka ɗauka dai mafumin wannan shi ne cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bai ce a biya shi ba kuma in ya ce ma a bada sadaka to ladar sadakan ku adda ita shi ma ba ya bacin sadaka saboda ka wani mai da'awa wanda ba annabi ba wanda yake cin sadaka in kun bayar alkhairi na ku ne kuma shi mai da'awa bai kamata ya sha ɗan tashi ya ce sai an bashi ina fatan gani to shi ne kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum ce ina jariya illa Allah ni kam na ga aiki na da bani sakamako bai kasance ba sai ga Allah Allah ne yake biya na ba ku ba wa huwa ala kulli shay'in shahid Allah tabaraka wa ta'ala mai shaida ne halartacce ne ga dukkan komai saboda ka komai Allah mai shaida ne akan sa kuma Allah yana halarci game da dukkan komai komai yana shaida ya san da shi wannan su ne eh, wasu nasoshi da malamai suka ishara zuwa gare su da suke haskakawa wajen fassara wa ma tas'aluhum alayhi min ajrin ina fatan gani to sai ce in huwa illa zikrun lil alamin shi wannan alqur'ani da nake karanta muku ko nake isar da su nake isar da shi gare ku a matsayin sako bai kasance ba illa zikrun wace wa'azi ne tunatarwa ne gargadi ne lil alamin daga kalikai illa zikrun lil alamin wannan shi ne saboda alkur'ani mai girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake isarwa su zuwa ga mutane ko yake kiran su zuwa ga imani da shi shi ba wani abu ne illa tunatarwa ne wa'azi ne ga talikai ga baki daya in huwa illa zikrun lil alamin ulaika alladhina hadahumullah wa bi hudahum muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa zikrun lil alamin Allah tabaraka wa ta'ala ce ulaika alladhina hadahumullah wa bi hudahum muqtadi wato ya ambaci jerin wasu annabawan Allah ne ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah shi da su ulaika alladhina hadahumullah wani jerin annabawa da aka ambaci labarin su da sifofin su su ne annabawa waɗanda Allah shi da su fa bi hudahum muqtadi kai koyi da shi ka bi tafarki irin nasu kenan kun gane ko to wanda shine fa bi huda huwa kufani kabi koyi da shirye su kabi tafarkin su kullu as'alukum alaihi ajra kace musu bana neman wato wani jinga ku ban tambayi kula dan aiki alaihi akan wannan qur'ani da nake isar muku ba in huwa illa dhikrun lil alamin shi wannan qur'ani bai kasance ba ba ci wa'azi ne tunatarwa ne da kalikai wannan shine wallahu alam sai ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard wa ka'ayyin yana nufin wa kam kun gane ko wa ka'ayyin min ayatin ai wa kam min ayatin da yawa wata aya za ka same ta wacce take fis samawati cikin sammai wal ard da ƙasa yamurruna alaiha da mutane suke shudewa ta kan wannan ayar wa hum anha muridun alhali su suna masu ba. suna kawar da kansu wasu ya suka kalli abin a matsayin aya ko a matsayin abin da zai zama wa'azi ko in za gare su da zai sa su gane kadai son ubangiji ta'ala da gaskiyar abin da ake kiransu su gare shi ba wa ka yi min ayatin aya a nan wurin eh, shi ma malamai suka ce ana bin ibra wa iza wato wani abin da zaka gan shi a matsayin wa'azi ne zaka kalle shi a matsayin abin da zaka dauki isna ne da shi to ne aya ba wai aya wacce aka saukar a karanta cikin ƙorani ba aya yana nufin wani abin lura wani abin da zai wa'azkar da kai to da yawa za ka ga irin wannan abin da Allah ya ajiye shi fis samawati wa wal arzi a sama ko a ƙasa amma mutane suna wucewa ta kan wannan abin ko su kula wa mu anha suna kawar da kansu ba su ko suka lura da abin a matsayin aya ba a matsayin abin da zai jagorance su har su gane cewa lalle fa Allah tabaraka wa ta'ala shi kada yake wa da hula shiri har su gane gaskiyar abin da ake kiran su zuwa gare shi na kaɗaiton ubangiji da gaskiyar manzanninsa da sauran ta'alim shi to irin wayannan ayoyin suna nan zube da yawa wasu a ƙasa suke wasu a sama mutane wuciya suke suna kawar da kansu ba su ko an kara ba basu su ko kula da su ba kuma su dauke su a matsayin abubuwan da su kula su lura da su ba sannan ba su ma saka tunanin su gari su ballantana wa'in abubuwan su gadi din su zuwa su gane cewa akwai Allah da kuma cewa Allah shi kadai ke ba shi da abokin tarayya ba irin wa'annan ayoyin birjis suke wasu a kasa muka ce wasu a sama ne wa ka'in min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah ta'ala a wata ayar yana cewa inna fis samawati wal ardi ayatin lil mu'minin inna fis samawati wal ardi ayatin lil mu'minin ce lalle cikin sammai da cikin ƙasa inna fis samawati wal ardi yace la ayatin tabbas akwai ayoyi abubuwan lura abubuwan za su iya zama wa'azi ga mutum amma lil mu'minina wannan suna zama ayoyi ne suna zama islami ga mummirai amma yawancin mutane suna wuce ta kansu wahum an hamu rigo ina fatan gani a wani wurin wa bil ardi ayatun lil muqinina wa bi anfusikum afala tusiruna wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun yake cewa fil ardi ayatun lil muqinin a cikin kasa akwai ayoyi birjit zuri abubuwa masu gwada maka girman Allah lilmu kai ne da amma ga masu yake masu rankancewa yanzu halittun Allah wa'anda Allah ya aje su a kasa wa'anda kake iya ganin su guda nawa ne wa'anda da za ka yi amfani da basira ka da tunanin da Allah ya baka wani abin zai nuna maka lalle abu kaza yana gwada dole akwai Allah ga abu kaza ba shi ne kansa ba ga yadda yake gudana da yana kaza yanzu kuma ya koma kaza zuwa gaba kuma zai zama kaza ga suna abubuwan da mutane suke kallo a kasa wa fil arzi ayatu lil muqinin ba ma wanda bai ce wa bil anfusikum cikin kawunan ku yanda Allah ya gina halittan ku da abubuwan da ya samai a jikin ku afala tufsirun wato malamai suka ce ma'anarsa wa fi anfusikum ayatun cikin kawunan ma akwai ayoyi abin lura a fala tubsiruna shi ba ku gani ne ba ku lura ka kalli yadda Allah ya halitta dan adam tun farkon halittarsa yaya Allah halitta dan adam na farko ko mutum na farko shine Allah adam yaya halitta sa. sannan ta wuce hanya Allah ta'ala ya ci gaba da halitta jinsin dan adam ta ruwan maniyyi ya zauna wani wuri wata da watanni sannan Allah ya fitar da shi cikin wata kafa da ya sauwake ka yana ɗan kalli bai san komi ba sannan hankali ya ta girma har ya zama abin da jima. wannan abin lura ne sanada adam ɗin nan Allah ba shi wasu kudurat ya tashi kaga ya fara magana ya tashi ka gan shi yana iya tattakawa da ba iya tsaya Allah saka mashi basira da fasaha iri iri kaga yana yana kirkiran wasu abubuwa da kudura da ikon da Allah zai ba shi ana cikin haka sai ka ga fara tsufa karsashinsa sai ya fara ragewa tun yana iya gudu sai ga yawa ibe da gudu yana ji yana gani ya komin duka kaɗora mai zai shekaru shekaru sun yawaita ana cikin haka sai ka isa yana ya tashi tsaye amma bai isa ya ila kuma ya tashi tsaye yana ya tattakawa amma sai ka ba shi sanda daga na ko da ka bashi ba zai tashi ba ba zai isa takawa ba sai dai ka san shi ta keke ka tura daga nan sai ya waye gari ko tashi tsayin bai iyawa da zaune ke sai dai a ɗauka wata rana ma sai ka kwance ke daga kwanciyar sai dai a tare shi zaune sannan a kwantar su wanda ganin sai kwanci kanshi ya mutu to irin waɗannan ayoyi ne afala ya yace kuma wafis sama'i cikin sama ma akwai ayoyi birjit ka daga kanka sama ka ga halittar da Allah ya aje a sama fasahan da Allah ya bai wa mutane yanzu na tattakalawa su je sama ko ta hanyar jirgin sama ko ta hanyar wayi ka ga giragizai sai ka wuce giragizai ka hau jirgin sama mana giragizan nan sai ka sun dawo maka kafanka to da abubuwa daban-daban da fasaha na adam sawa shi dama ya je sama ya gane su duka ayoyi ne na Allah yake kuma rizqukum sama arzikin ku yake wa masu azuna da abin da yake muku alkawalin sana azaba abin nufi Allah ta'ala ya aji ayoyi birjit da abubuwan wa'azi da abubuwan da mutane za su yi daukan izina daga gare su ya aje su birjit a cikin sammai da kasa amma kashi da yawa cikin mutane suna shuɗewa ta kan waɗannan ababen alhali suna masu kawar da kai suna masu bijirewa ba su kalle su a matsayin aya ko a matsayin abin da zai zama musu wa'azi ba وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها موردون wannan shine wallahu ta'ala alam Allah yake saboda kadan adam a matsayinsa na musulmi bai kamata ya kasance haka ba gaskiya bai kamata ya kasance ya ga halitta ta Allah da wasu abubuwa da Allah ya aje amma ce ya kalle su kallo na kodin kula kamata ya duk abin da ka gani ka ɗauke shi a matsayin abin da zai zama maka wa'azi idan maka izna da za ka gane girman ubangiji da za ka gane kuturar ubangiji da za ka gane karatun ubangiji za ka gane gaskiyar abinda Allah ta baraka wa ta'ala ke kira mutane zuwa gari. shi amma kar ka shiga cikin wa'anda ake cewa ya muruna Allah ya hawa hum alhamu wa rudu Allah shi kare su sannan cewa ma yuminu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun wa ma yuminu aktsaruhum billahi yawancin mutanen nan ba su yin imani da Allah wa ma yu'minu aktsaruhum mahi yawancin su ba su yin imani billahi da Allah illa wa hum mushrikun wace suna masu shirka da Allah kenan yau yawancin mutane ba su yi imani da Allah face suna kuma masu shirka da Allah a lokaci guda wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun wannan aya an fassara ta wato da tafsirat masu yawa gaskiya riwayoyi ne daban-daban aka samu daga wurin salaf kadalika da gurin malaman tafsiri da suka fassara wa ma yumina aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da nau'uka na tafsiri daban-daban akwai abin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito na fassara sahabi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma Abdullah bin Abbas yake cewa inna hadhihi al-aya nazalat fi talbiyati al-mushrikeena yace ta wannan aya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum mushrikun ta sauka ne tana mai bayani fi talbiyatil mushrikin game da talbiyar mushrikai talbiyar mushrikai wato lokacin da su mushrikai suka taro a mausin nasu kasantuwa suna girmama ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala to su ma suna labbaika Allahumma labbaika irin wannan da ka san musulmi ne amma sai zama cewa suna su daban ne suna su daban ne to sunansu sai zama cewa a cikinsa in ka kalli yadda suke yin sa akwai imani da Allah a cikinsa sannan kuma a lokaci guda akwai shirka cikin akwai imani da Allah cikinsa sannan akwai bi shirka a cikinsa to abu lazina ba ce ayar a wannan ne take ishara talbiyar ta mashirkai abin da suke cewa labbaika Allahumma labbaika la sharika lak illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma labbaika Allahumma labbaika wato karba wanka ya ubangiji karba wanka la sharika lak labbaika babu abokin tarayya gare ka ya Allah karba wanka sai suka ce illa sharikun huwa laka sai abokin tarayya wanda zaka ne huwa laka tamliku huwa ma malaka wanda kai Allah kake kike mallaka suna da mallaka sun naka to kaga wannan ga imani gabi a ga yanzu labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika kaga wannan shine imani wa ma yuminu aktsaruhum kenan amma illa sharikun huwa laka tamliku huwa ma wani kaga shirka ta shigo to shine illa wa hum mushriku ina fatan gani wannan saboda ka kenan a farkon talbiya ga ga tauhidi ga alamar imani amma kash kashin da suka har da tsarin shirka ta ne ta shigo wannan shi da abin da aka roto daga Abdullahi na abbasin game da Umar bin Al-Khattab billahi illa wa musulku akwai abin da aka roso daga Afa alimamu Afa yake cewa innaha fi il musulki na fi shiddati wa shirkihin fi Ya ce ta wannan aya wa ma yuminu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun aya ce da take magana fi du'a'il mushriki da fi shidda game da irin addu'ar da mushrikai suke yi fi shidda lokacin da suka samu kansu cikin hali na tsanani na hirgita na ban tsoho. wa shirkihim kuma da shirkan da suke yi da Allah firraha a lokacin suka samu kansu cikin hali na yalwa da zaman jin daɗi da walwala da zama cikin wato nutsuwa kar ku manta wayannan mushrikan yadda da biyar take idan suka samu kansu cikin wahala cikin tsanani cikin barazana to sai su roƙi Allah su kanci addu'a ga Allah tabaraka wa ta'ala suna masu ikhlasi da imani da tsarkake addini ga Allah ba tare da su hada shi da kowa ba amma a lokacin da suka tsira suka kasance sun samu kansu cikin hali na walwala da rashin barazana sai su za su gaba da bi da A su albamu a ke cewa wani irin wannan ajiyar da suke yi da ikhlasi ga Allah tabaraka wa ta'ala fi shidda da kuma shirkan da suke da Allah tabaraka wa ta'ala lokacin suka samu kansu cikin walwala yana kunshi ne a cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dina falamma najahum ila albirri idha ila albarri falamma najahum ila albarri idha hum yushriku Allah ki bata labarin su cewa fa idza rakibu fil fulki wannan arnan mushrikai idan suka shiga jirage na ruwa shine fa idza rakibu fil fulki yanzu suna cikin jirgi tsakiyar teku tangal tangal taguwar ruwa da hadari ya gito to a wannan lokaci kaga akwai haɗari suna cikin hali na la haula wala quwwata illa billah to dai wannan lokacin da'u Allah mukhlisina lahu dinna sai su sarci Allah su roki Allah mukhlisina lahu dinna suna masu tsarkake addini gare shi ba su kira kowa sai Allah yanzu wannan shine imani shine wa ma yu'minu aktharuhum billahi yanzu kaga nan wani sun yi imani da Allah a lokacin da suke cikin shidda don sun kasance da'awullaha mukhlisina lahu dina to amma sai ce falon ma najahum ila albarri a yayin da ubangiji ta'ala ya tseratar da su ila al-barri zuwa ga sarari suka fice daga cikin teku barazana ta sangal sangal cikin ruwa da taguwar ruwa ya zama sun tsallake wannan idan hum yushriku kaman sai kasan suna shirka da Allah to wannan shine wa shirkihin sirraha Da haka yau yawancin mutanen da kenan ba za ka same su suna imani da Allah a lokacin da suke cikin halin tsanani ta hanyar yin addu'a tsarkakakka da Allah ba face ka same su kuma in suka samu kansu cikin yanayi na walwala da rashin tsoro suna masu shirka da Allah wa ba yi minu aksaruhun billahi nan su shidda illa wahun mushrikuna fi raha Allah kun gane wannan wannan shine tafsirin al-Imam Muwatta rahimahullah akwai ta fassara wadda ba wannan ba wadansu malamai suka ce ita wannan aya tana isharar ne zuwa ga ikirarin mushrikai ikirarin mushrikai bin rububiyya wa shirkihim fil uluhiyya aya tana magana ne akan yadda mushrikai zaka same su sun yi imani sun yi ikirari da zaman Allah shi ne rabbu kulli shay sun yarda sun imani da rububiyatullah amma kuma a lokaci guda za ka sami su suna shirka da Allah a cikin uluhiyya wato a cikin abin da shahi bauta sai ka samu wani suke bauta wanda ba Allah saboda ka gana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wato yawancinsu ba za su imani da Allah a matsayin shi na cewa shi ya halicci mai ba shi samar da komai ba za ka same suna da irin wannan imani ba face kuma illa wahum mushrikuna kenan fil uluhiyya face suna masu shirka a cikin bauta ma Allah da wani ila kun gane wannan wannan za ka cewa za ka gane shi da ka kalli jerin wasu ayoyi da suke tabbatar maka wannan shi ne dabi'a kafirai shi ne matsayin su gaskiya wala yanzu alkama man khalaqa Allah wa man khalaqa as-samawati wal ard wala in sa'altu man khalaqa as-samawati wal ardi yaquluna yaquluna Allah yace wala in sa'altu da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ardi wa ya halitta samai da kasai yace la yaquluna Allah za su ce Allah ne Allah ce qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun shi kace guda ta tabbata ga Allah yau yace su ba su da ilimi ba sani ba yanzu lokacin da ya zama idan aka tambaye su man halakar samawati wal ard ya zama cewa an su za su ce Allah ne la yaqulun Allah kaga wannan shine al-iman bi rububiyya ko ba ne ba shine iman da rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala wato bai ma'ana kafiran nan sun yarda sun sakantance sun yi imani cewa Allah shi halicci ne komai da komai amma kuma tare da haka suna shirka da Allah cikin bauta su bauta ma Allah su bauta ma wani wanda ba Allah a wani wurin wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun Allah ta'ala ce wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda wannan kafirin da zaka tambaye su wane ne ya halitta samai da kasai wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kuma wane ne ya kore rana da wata duk halittun nan waye halicce su waye kowane su waye waye samar da su waye tafiyar da su inda ka tambaye su wani layi kulun Allah za su yi Allah duk sai yana da wani kaga shi ne sassan imani da rubiya to amma Allah ta'ala ya ce fa Allah annahu yufakun to sai ake kawar da su da bauta ma Allah shi kaɗai? fa Allah annahu yufakun ta yaya ake kawar da su ga bautan Allah shi kaɗai? ana sa suna shirka da Allah kakinan wa'annan nastoshin suna nuna maka suna da imani da rububiyya a daidai lokacin suke da imani da wannan rububiyya kuma su mushrikai kun gane ko wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu mutawakkilun Allah ta'ala ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wannan mushrikan da zaka tambaye su waye halicci samai da kasai la yaquluna Allah da za su ce da kai Allah ne Allah ne halicci komai da komai duk sun yarda kaga wanda muka ce shine al-imanu bir rububiyya to sai Allah ce kulka ce da su ku dinnan a matsayin ku ne wanda kuka yarda wannan rububiyya kuka imani da Allah a matsayin rabbu kulli shay'in afara'aytum ma tad'una min dunillah to ku bani labarin abin da kuke bauta ba wanda ba Allah ba in arada ni Allah bi dhurrin idan Allah ya nufi ni da wata cuta hal kunna kashifatu dhurri wai da abin kuke bauta musu za ku iya kuranye mani cutar da Allah ya nufi ni da ita kaga wannan ya gode ga su da imani da cewa Allah shi halicci ko bai amma kuma suna shirka suna bauta wani wanda ba Allah ba da shi in ka tambayi su wa ka kaza wa na kaza la yaqulun Allah amma sai Allah ya ce kul ara'aytu ma tad'una min dunillah ka ce da su ku bani labarin abubuwan da kuke bauta musu waɗanda ba Allah ba kaga ya gwada mushrikai ne ga al'imanu bin rububiyya amma su a lokaci guda mushrikai ne ku bani labarin abinda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba in arada ne Allah ku zurri idan Allah ta'ala ya nufe ni da wata cuta halhun da kashi ba su zurri shi su za ku iya kuren mani su yayi mani cutar da Allah ne zai da ita za su iya aw ni bi rahma ko ku bani labari wa'annan abin da kuke bata musu da ba Allah ba idan Allah ya nufe ni da wata rahama hal fi mumsikatu rahmati za su yi rike rahmar Allah sai da ba za su shafe ni ba za su yi wannan ba za su yi ba kaga banza kuke bata musu ba kula hasbi Allah wa alayhi yatawakkalu ka kace musu Allah ya ishe ni ga Allah ne kadai masu dogaro ga Allah suke dogaro to wannan ya gwada kenan mutanen nan fa suna da al'imanu bin rububiyya a lokaci guda kuma suna da ashirku billahi fil ibada wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim wannan duk maganganun su maganganun su ne masu nuna suna da imani da rububiyya amma kuma su mushrikai ne a cikin uluhiyya to shine wa ma yu'minu aktsaruhum billahi mahiyancin su ba su imani da Allah imani da Allah ta fuskar rububiyya illa wa hum mushrikuna face suna shirka da Allah fil uluhiyya kun gani Al-Hasan al-Basri rahimahullah aroto daga gare shi yana fassara wannan aya wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna sai ce zalikal munafiqu zalikal munafiqu ya'malu idza amila riya annasi wa huwa mushrikun bi amali bi zalik al-hasan al-basri yace ma nan wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun yace zalika al-munafiq shi irin waɗannan mutane da zaka same su ba su imani da Allah face suna mushrikai yace ya amalu idza amila yakan yi aiki idan ya aiki ne riya annasi don ganin idon mutane saboda ka ga da'awar imani da Allah amma idan ya aikin zai yi shi ba don Allah ba ya amalu idza amila riya annasi wa huwa mushriku yace shi mushriki da cikin aikin sa wa huwa mushriku bi amali zalik shi mushriki ne da yake sa da yake wannan yani ta'ala يعني قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila shi abinda Hassan al-Basri yake nufi da wannan shine fadan Allah tabaraka wa ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah munafikai suna kokarin yaudarar ubangiji ta'ala su yi da'awan imani amma kuma duk abin da suke na aiki ba don Allah suke yi ba ga da'awar imani amma ga shirka aikin ba za yi shi don Allah kaga shirka kenan wa huwa khadi'uhum Allah ta'ala bai mai so musu martani ne a wannan yaudaran da suke masa don haka sai zama ɗabi'an kuwa idan kamu ila salati idan suka tashi zuwa sallah kamu ko tala suka tashi cike da kasala cike da kasala ba ka samu su da nishaɗi za su yi sallah saboda tsabar muna hukki da rashin sahihin imani a tare da su a sallar su da ibada su yi ra'unan nasa suna yawan mutane riye ne ibada suna yin ta ne don mutane don ganin idon mutane wala na Allah illa kalila ba ta zikirin ubangiji cikin ibadodi sai kada to yace wannan shine wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikuna saboda duk wanda ya sa riga ta munafici Allah shi kare mu kaga zahirin sa zai yi da awan imani ko ba gane ba abinda zai faɗa kenan idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa idza laqul ladina wa idza laqul ladina amanu qalu amanna kaga wannan shine abin da suke da'awa wannan shine wa ma yuna kafarun nasi kamar duk aikin da kuma suke yi suna yin shi don ganin mutane wanda wannan shirka ne to shine illa wa hum mushriku dake to wannan shine abin da al-Hasan al-Zakari ya faɗi rahimahullah akwai wasu tafsirat kamar ne fani tafsirat ne masu yawa gaskiya da malamai suka ambata game da wani aya za mu duba wasu daga cikinsu idan muka zo da izinin Allah ta'ala da fatan ɗan da muka faɗi bisa ga tsawaba Allah ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah shi fi mana ya gafarta mana ya fi cikin zukatan uwa Allah shi karɓa mu da wanki da akwai ɗabi'tukan da suka rage kafin mu shi lokacin akwai ɗan bayani da na so in yi a takaici akwai dan uwa malam shehu ladan dan uwa sun san shi mun samu da fala zan ce gaskiya wani kana ɗan uwa sun je da dama sun duba shi na dai abin da ya faru yan uwa sun sani muna tare da shi a nan masallacin komai ake da shi ake yi sannan bisa ga dabi a duk ramadana duk abin da ake nan tun daga tasiri da saloli da ake masallacin da shi ake amma na san wasu yan uwa da ba su da labari abin da ya faru ba su shi ba ba su gan ba duk ramadana ina abin da ya faru eh, rashin lafiya ya samu kuma aka yi masa aiki dab da ramadana ina to shi sa bai iya fitowa ba eh, kamar yace mun samu takaita abu ne yan uwa bayani ko bin gani haka ba ma dai wasu yan uwa da dama sun sani kuma sun ziyarce shi aiki aka yi masa a asibiti amma an sallamo shi gida yana gida ya samu sauki abinda muke fata Allah tabaraka wa ta'ala shi ba shi lafiya ya sa wanda ya zama fara gari, ko wanda Allah ya wasu saka shi cikin addu'o'i Allah shi ya yi maka wani rashin lafiya akwai kuma dattijo Alhaji Musa yalo shi ma nan yake masallacin amma yana yawan zama Abuja sai dai da duk ya zo yana nan masallacin gaskiya yan wasu sun fashi sun fashi nan yake sallah nan ake karatun saka da shi to yana can Abuja shi ma Allah ya jarbe shi samun wata wani accident ya zo shiga mota ka samu wani tangarda haka ina je ko faɗo ai ko dai wani abu guje shi dama akwai shekaru gaskiya to sai kawai ta ji ciwo wanda kuma an ce kamar wanka shi ne haka abin da ya faru shi kenan don haka can abuja din aka kai shi asibiti ya zauna can aka yi masa aikin da ake masa da bisani suka mai da shi gida to amma dai yanzu bayan da samu yanzu bayan iso na iso na nan ya ma iso bin ke ko eh yawa ya an kawo shi gida yau insha Allah da ya zama can asibiti Abuja aka mai da shi cikin iyalansa a can Abuja yanzu kuma ya dawo ne da gidansa a birnin Kebbi abinda muke fata shine da farko dan uwa Allah saka cikin addu'o'in su Allah ya yi masa Allah ya bashi lafiya Allah ta wanda zan wata kafara Allah shi warkar da shi kazalika wani suka samu iko da su ziyarce shi shi ma gaishe shi gidan yana nan bayan tasha wajen makaranta da ake ke ma jirgi shi ba tasha ne ko bayan tasha ne ko bayan waɗanda ko bayan eh? tasha ko bayan tasha ko bayan wace tasha ko tasha ko nan bayan wata tasha ke insha Allah wajen makaranta hajjar jirgin insha Allah Allah ta'ala ya sauka musu baki da yi mana wannan shine wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh